Wasu ɗaruruwan matasa sun gudanar da wata zanga-zanga tare da neman hana ci gaba da aikin madatsar ruwan zangeru da gwamnatin Najeriya ke yi da nufin samar da tashar wutar lantarki mai ƙarfin megawatt 700. Matasan dai sun mamaye babbar ƙofar shiga inda ake aikin madatsar ruwan ɗauke da kwalaye masu rubuce-rubucen ku biya mu haƙoƙinmu. Ga dai abin da shugaban matasan ke cewa. Sunana Zarmai Beri. Ni ne ciyaman manta District Development Association. Uh, mun zo nan ne domin mu nuna abin da ake yi mana wanda ba mu ji daɗi ba game da wannan dam da ana ginawa. So har yanzu shekara biyu kenan ba yi settling kowa ba ba ko sisi da kowa ya samu kai abin mamaki akwai dan kauye nan da yake kusa da nan wanda idan suka sa bom nashi ya tashi garin fasa dutse za su zo su ce ma matan ne su gudu daga gida da yara su je wani wuri kamar kilomita daya sannan in koran ya, ya, ya, ya koma sai su dawo gida ka gan wannan wulakanci da ana yi ma mutanenmu. yanzu to wani mataki za ku ɗauka idan abin bai yi ba yanzu matakin mu mun zo ne a sayar da aikin sai an settle mutanenmu kamar yadda shugaban kasa ya faɗa sannan wannan aiki ya ci gaba. Shugaban karamar hukumar Wushishi Alhaji Sa'idu Abubakar ne dai ya yi ta kai goro da mari wajen shawo kan waɗannan matasa a lokacin wannan zanga-zanga da aka kusan share tsawon jiya litinin ana yin ta. Ga dai abin da shugaban karamar hukumar ke cewa. Kuma wajibi ne mu ga cewa an samu kwanciyar hankali an samu zaman lafiya a lokacin da na aiki korafe korafen su in Allah ya da ni ma in sun yarda da ni zan dauki biyun su ko uku mu je mu je mina mu je ofishin sakataren gwamnati in gabatar da rahoto su ma su gaya mishi wani abin da suke abin da nasu ya kunsa don gwamnatin Naja ta san abin da ake ciki. kun yi la'akari da halin da mutanen da suke ciki. Eh kwarai da gaske to abu ne mu ma dole mu kaga yanzu dole dai mu san da zamu tafi da al'amarin domin ba namu bane. Alhaji Aliyu Koshi mai taimakawa gwamnan jihar naija ne akan sake tsugunar da garuruwan da aikin madatsar ruwan ya shafa ga kuma abin da yake cewa. A gaskiya wannan abu mu karan kanmu hankalinmu bai kwanta ba sabili da shi mai girma chief servant a kullum yakan jaddada mana ba zan manta ba sati biyu da muka haɗu da shi maganan da ya fara shi yasa a yanzu bayan da na dawo daga damside na masu bayani suka gamsu kuma allah muna roƙon shi ya taimaka mana don mu samu nasarar wannan abu gobe muna waye gari in allah da ina abuja don duk hanyar da za mu bi a yi ƙoƙari a samu a biya 'yan talikin nan su samu wani rayuwa da za su shiga na alheri kar su shiga wani hali da bai kamata ba tun a shekarar bara ne dai shugaban najeriya dr goodluck jonathan ya kaddamar da fara aikin tare da ba da tabbacin cewa za a biya diyar al'ummomin da ke zaune a wannan yanki cikin lokaci al'amarin da mazauna yankin suka ce har yanzu ba su gani a ƙasa ba gashi kuma aikin ya fara nisa mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya